A rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi zamantakewa da ma siyasa. A yau dandalin VOA ya samu zantawa da wani wakilin zauren kungiyoyin matasa Malam Murtala Adogi dangane da irin yunkurin da suke yi don wayar da kan matasa zaben cancanta ba zaben kuɗi ba ga yadda hiranmu ta kasance. Sunana Murtala Dogi Muhammad. Sunan Uh, wakili ne daga kungiyoyin masu zaman kansu a nan Kano. to ga zaɓe na zuwa kuma ku mafi yawan ayyukan ku kuna wayar da kan matasa ne akan su yi zaɓe domin cancanta ba domin kuɗi ba mafi yawan matasa na zargin irin waɗannan ƙungiyoyi da su ma kamar wakilai ne na 'yan siyasar nan shin me zaka ce dangane da fi yawa kungiyo irin tamu ba ba mu da alaka da siyasa kuma ba mu da alaka da abin da ya zabi wasu kungiya da ya shafi wasu 'yan siyasa kungiya ne mai zaman kanta shi yasa muke da dama mu faɗa wa mutane abubuwan da ya kamata mu wayewa mutane da kai kamar yadda zabe ke gabatowa na 2015 ajanda da muka sa a gaba shine mu wayewa matasa da kai su tsaya su zabi cancanta saboda duk wanda ya zabi cancanta ba mu ko a pdp ne ko abga ne ko apc ne ko ma menene shi yasa ma su national assembly za su gyara constitution su ba da dama na independent candidate saboda ko ba ka da party za ka yi tsaya kuma ka cancanta a zabe ka saboda yawanci suna amfani da fatin nan ana taka wadanda suka cancanta ana takura wadanda suka cancanta ana su kuma a hana su kuka ba da su fita a fatin suna nan kuma talakawa da jama'a sun san su ne suka cancanta amma ba za ba su dama ba to shi yasa yanzu muke kira ga matasa zaben nan gashi a duba a gani in ya kai ya dawo ma a kira ɗan takara a yi zama da shi a fahimci menene ajandan shi me kake da shi a kasa me za ka yi mana ba harka ne na ka zo ka ba mu kuɗi ba a ka rike kuɗinka amma in ma za a yi agreement ne a yi agreement for example a ce dan majalisa da zai wakilci kiru da bebeji mutanen kiru za su iya kiran shi matasa sai to kai dan majalisa da kake so ka wakilce mu zo mu zauna da kai muna da bukatan transformer muna da bukatan bohol muna son titi muna son scholarship muna son tallafi muna son rijiya muna son taki idan damuna ta tazo mu rubuta mu da kai mu yi signing agreement ka rike kofi ɗaya ka tafi da shi abuja za mu zabe ka mu za mu rike kofi ɗaya yau in allah ya baka nasara wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya za mu tuntube ka to yalla mu yin fa alkawari da kai in baka zo ka cika mana bayan shekara hudu ka zo za mu maka ka da kasa kenan wannan zargi da ake wa wasu daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba amma kuma abin da nake so mutane su fahimta shine ka ce kungiya masu zaman kansu to a turance akwai abin da ake cewa NGO akwai abin da ake cewa CBOs to NGO da non-governmental organization while CBOs are community based organization so na community din nan su suka fi dan haɗa kansu da 'yan siyasa saboda dalilan su dan samu wani abu daga wajensu na tallafi da ya shafi janareto eh, eh, da mota da ofis da sauransu Malam Murtala Adogi ya ce lokaci ya yi da matasa za su farga su daina siyasar kuɗi. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.